zuciya ce da numfashi ke amo mai zubin koke mm. da shi tun babu komai shi ne mafarin bayyanar tsohon gurbi mazaunin ruhi yake kwana que